آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن أتلاوى لا أنت tambayoyin suka faru da insha Allah a gurgurin da kuma an samu samu jinkiri mai tambaya farko ya ce assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya da nisan kwana ne amfani Allah ya karbi ibadun da malam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 وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلسة الاستراحة بحوسة زمن هوتو من زمان وانا جمهور معلمة سكتي مستحبي ما ضواجب بك أم بكريبا فأقول السلام عليكم kuma ba sai mutum ya tsufa ko ba shi da lafiya ba ma'aikata sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo cikin hadithin malik ibn kuwairi cikin sunan ya kasance yana jalsatul istiraha zaman hutu zaman hutu a raka ta farko da raka ta uku a idan mutum ne ya sujjada ya dawo ya sake zuwa sujada ya dawo kafin ya miƙe zuwa raka'a ta biyu ko zuwa raka'a ta hudu to sai ya dan zauna ya dan huta zaman hutun wani ciki bai ba ko sakan biyar bai ba zama da mutum zai yi iya zaman da kake tsakanin sujada biyu iya wannan zaman za ka yi za ka yi na zasa su da kuma suna ce zama da sallallahu sannan ya bayan ya kaci assalamu alaikum Allah ta kama kai mai sai da kayan abinci ne sosai sayar da wanda ya ana na tsoraya da ya kayayyaki especially a irin da Allah menene hukuncin wannan da kuma kudin da yake kama a haka bayan haka kuma da Allah ya bace ma ina so ka ja masu yin wannan har ma kuma abubuwan da ke tasiri da zai nan ma akwai yan kasuwa da yawa a wurin da Allah kuma da zai ɗanyi bayani ja hankalin masu irin wannan ɗabi'a amma dai mutum hukuncin tukuna amfani da wannan tambayoyin kenan duk abubuwa da suka shafi rayuwar mu menene addini ya ce a kai wannan zamanin musamman abinci kayayyaki sukan salahiyar su kan tsari ma'ana sun expire ba su da idan aka ce kayan ya expire idan musamman abinci ne da dama sun yi ci zai iya cutar shi ko kaza ne da ranta aka ce ta expire muna tafiya ma da ɗan kayan kakashi da damuwa kafin ka zana expire da abin da yake cutarwa haka mutum ya sayar wa mutane ba da haram bittifafin ulama bittifafin ulama malamai sun haɗu kan cewa sayar da irin wannan kayan haramun ƙasashen kasashen da dokoki suke aiki kamar ƙasashen larabawa aka kafa ta kana sayar da irin wannan magani ne ko abinci ne ana zaman gidan yaji daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar mabana da jira farko na ta sayarwa ta shafawa ya isa ya sayar magani ya isa ya sayar abinci ya isa ya sayar mana haram ba ba ba to Allah ya saka a kai wannan mai tambayar da larabci in da larabci ne ko da hausa da hausa to bayan ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin ilimin ka ya kuma tsaya ya ja kwanan ka ya ce mutum ne ne a ƙarƙashin sa akwai mata goma matan ka goma ne eh matan ka goma ne ai akwai mai shiru don haka sai ya sai Allah ya masa muwa muka ya samu ya shiga musulunci kuma saboda tsarin kauna da su matan suke maka su kuma matan suka musulunta to malam ya za a yi wadda shi ne tambayar da ake na idan wasu ne wasu danta da mata fiye da hudu a karkashin sa a cikin musulunci a karshen da akwai hadisin filan a safar hadisin filan a safar shi ma ya musulunta da mata goma karkashin ya zo gurin ma'aikin sallah salama wanzara sallah sallah ya ce iskan da hukumin hunda arba'an wa falis sata wa hunda zafi guda hudu karbar sauran ko mun tsananin kaunar su ko mun tsananin kaunar ka gare su to ka fi kaunar allah fiye su kuma dokar allah ce wannan ba a san farar da ita musulmi ba ya aure fiye da kudu na biyar nan zaman da na kawai kuke yi kuma idan kalmar musulunci ne za a raba tsakanin dole idan an raba kuma a jefe ku don zama da kai mu'amala da kai ya zanto kuna da haƙƙin azani al-mursi to za a jefe su da harbutuwa wallahu ba Allah ya saka kai bayan shi assalamu alaikum Allah ya kara ma lafiya malam menene hukuncin mutum mai magana ana zuwa da haini dai ya je nan da wannan tattara ne can da wasu to alama ce ta munafici a aiki mutum ya zanto yana da fuska biyu ka je gudan musulmi za da kudin gida amuru faru amuru wa idza qara'u ila shay'in qalu inna ma to wannan munafiki sai bai tambaya ta gaba kuma wanda yake kudin tambaya tambayar yake cewa bayan ya shi. assalamu alaikum warahmatullahi malam menene hukuncin mai girman kai to ai kun sani girman kai haramun Allah ya hada cikin alƙur'ani Allah ya hada cikin hadisi Allah ya hada wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahbita al arda wa lan tabluga al jibala tula al-imam al-bukhari ya hada hadisi cikin adab al-mufrad cikin mu'allaqat Allah madaukakin sarki ke cewa cikin hadisi kursi العز رداعي والكبرياء إذباعي من نزعني في شيء منهما عذبته حديث المرضى صلى الله عليه وسلم يجي وقت ميجي وما في على الدنيا زي تهب وميت يا ما كمان كياش وتجي صلاة حتى عشي الجزاء في يجلس العمل كما قال ما كيف أولا أولا بشيني لكان يتوما بشيني تبالوني كيوبا فوه لكي كيوبا لمرتين ظهر الحق وضبط الناس شيء كبير مثلا ليه في الاستياء يعني. ولا شيء في البطن والله اعلم سؤال لك على خير يتبعنا جواباتك الله يكرمك مع المؤمنين يكون اسمه wanda ya gayyaci walima ya kira walima ne yayin da aka walima kuma sai aka hada da dj eh sai aka hada da dj hada an tsoron haramun an sa music a wurin ke tunan wara music babu shi a musulunci ba taɓa samun hadisi wuri da wanzara ya tsaye ya zama yana ci ko yana taka takarawa ba ba taɓa ba, ba aji ba hadisi mutane sun san wani. kawai sai dai kawai yin gaskiya har kaf sahabai. akwai jibi a cikin su ne eh kun taɓa ji sahabi jibi ta fassara bai ba ruwansu da waka ba ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ابن مسعود يجي واقع كيف ميوزك اكيد حديث السنه مسلم ما لنا من امه اقوام يستحلون الحرة والحريرة والخضرة والمعازف معازف شيء صعب ميوزك كل كم حلو يكون يقول يكون منين تبقى ميوزك Mana idan qur'ani ake karanta ta hada gida ana rawa mara ya zama biyu ana daga cikin bala'i da ana yi rakci da bala'i wai larabawa sun yi waƙe wasu kila sun yi ribar jina an gane ko an gane ko wasu kila wani yana shaukin madina sai yi wa idan akwai yi waƙarsa da madina ana kiɗa to sai ka ga makarantunmu an sha yasa ta wai irin wannan walima walima mu zo kawai ga kawai an sa mata yau ɗan mata suna rawa kalbi rigimadi na Ba da wallahi tallahi ba shi ne kuma hanya ce hanya ce sauta an gane ko hada duk inda ake karatun qur'ani mala'iku Allah ya aure duk inda ake mizu wani na aure wane na wurin to idan kana jin yanzu, kullum kana tare da shi su kansu mawaƙa suna faɗa suna cewa wani lokaci motsi motsa jiki da suke yi wuce kan yake controlling su wani mawaƙi ne ke faɗi wadda da daga cikin manyan mawaƙan duniya ya ce duk wani motsi da suke yi su yi gaba su yi baya su yi wannan su yi wannan ya ce duka shaitan da yake motsa su to Allah ya تبي انك ما تقرا عن سوى ان الافكار مسلمان لك على الانبياء سوى نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا روح اوى مسلمين سلم عظام الانسان وصورا ان بعض الخصوم طيب. هذه الدفعه لازم ما تنبه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حصل واشتم تسليما وتكلم مكرم سيغل واوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيفاء البنات أنا ما قال لك عن الله بعض لنا نبي لا تطوش في صلاة بك في صلاة إليه ينهي صلاة يا شاب ربنا ربنا لو كنت صلاة شاب ربنا ربنا تسير لك كيف تسير من ضلال الله صلى الله عليه وسلم يا عزيز سمع كما قوي يا عاصمنا صلوا لي wannan ba shi ke nuna cewa wai shi ne farko ne su masu ba gabanin shi ya zai karɓar wani sallah annabi ne ya yi sallah annabi da sana sallah an annaba sun sallah na afwan akwai a al musallin na mai shayi a muqaddima din ne ga yin gwanin annaba annaba da suke sallah farko kai da kai bayani ara ana bayani mara na kai bayani na ba da izini السلام عليكم ورحمة الله بتبع الأمير علي المصدر أن بعض يدور أخطاء في تعريف أبو بكر النشاوي عن مقدمة التي كثير من الأمراض في شرع في شرع أو في أخطاء المستجيب من النشاوي يدور أن المقدمة التي كثير من الأمراض أو النبات في شرع والله تعالى بتبع الكرسي نجوى السلام عليكم. Allah ya kara malam lafiya alamin hukuncin wanda ya yi jima'i ko ya tunani lokacin sahur amma ba a kira sallah wanda shi tambaya lokacin sahur ba a dina sahur ba saboda haka ba dai ruwa da yin haka abin da yake zai kawai shi ne sun ko da azumi ko ba azumi wannan haramun amma wanda yake tare da masu shi matukar ana cikin sahur duk abin da ya faru ba ba ne amma isin lahi haramun ne da nasu alkur'ani mai girma والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مديونين فمن ابتغى وراء ذلك حد الاستبان فأولئك هم العالم نعم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 وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ولا جدنا مجال الله سبحانه وتعالى من قوة من قومين وان بيجا فانا منذ أن يمتي نقوم الرواد رمضان. بعد هجرة من سبحانه صلى الله عليه وسلم على مكة زوا مدينة بشكرة كل حياة كريم كل أربعين دقيقة Allah ya nufi mu da addu'a a wannan masallaci mai tara albarka masjidul bayan domin ci gaba da tafsirin mai girma Allah muke fata ya dace da muna cikin bayani na kissar annabi Ibrahim alaihi salam da gwagwarmaya da yi da mutanensa ya yi ta ja da su ya musu da'awa sun ki sauraronsa daga ƙarshe sai suka ba da shawara kawo suka ce harriko ku kukkuna shi wa a alihataku ku ce makawa an allolinku in kuntum fa'il don kun kasance masu aikata haka wanda muka bayani muka ce sai a samu shaƙi mutum mutumin farisa daga kurdawan farisa wannan mutumin malaman musulunci sun ce shi ne mutumin da yake tafiya kwanka ma wani lokaci kamar da zo cikin hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kasa ta bayyana shi fa huwa yatajanjalu fil ardi ila yawm al-qiyamah yana yana fama da azabar wuta a can karkashin kasa har zuwa gobe magana nan da muke yi mutumin nan yana shan yana fama da wannan suna sun yanzu ya ba da shawara cewa abin da za a yi tun da an ce halittu wasu a da hataku ƙasaruru a halittu fa a jama ba da na sai ce to shi shawara da zai ba shi da an gina a turutun kaki babban hall inda za a zuba ice manya-manya don daga sabururi a cika ɗakin da wadda ice sannan kuma sanya wuta sai wutar ta ci ta taso ba ci barbar ta koru sosai sai a jefa a rage wa ba a sai aka karbi wannan shawara aka gina ɗaki aka je aka kunna wutar masu kunna wutar ma an ce ko kusa da ɗakin ba ka iya zuwa saboda tsananin zafi ya suka yi da annabi ibrahim alaihi salam daga nesa suka harba shi suka ɗora shi a kan wani abin da suke suke iya harbawa bayan an ɗaure fuskarsa an ɗaure hannayensa an ɗaure kafafuwarsa ko sai aka harba shi daga nesa yake ya faɗa a wuta shi kanshi sarkin garin na murul an ce kusa da gidan shi ne sai sa aka mai bere sai ya zauna a belin yana kallon abin da yake faruwa daga nesa har su wutar shi yana kai wasu yi ne tafsiri sai suka nuna cewa kawai sai ga annabi ibrahim alaihi salam a zaune kan kujera yana hutawa cikin wuta yadda ka san wani sarki to shi kenan sai suka jefa shi a wuta a nan akwai kalamu takriru kalamin mahzuf قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فرموه في النار تقدير كده فرموه في النار قلنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم Allah ce kulla sai muka ce ya nar ya ce wuta ku ne barda ki kasance sanyi wa salama ki kasance aminci ala ibrahim akan annabi ibrahim Allah ya ce wannan ko ne wannan kuma umarni ne ga wuta to da wuta duk wani abin da Allah ya yi shi a nan duniya da sababinsa da sababinsa mai sababin da mai musabbar ɗan jina idan Allah ya ga dama sai ya ɓata sababin sababin ba zai aiki ba idan mutum yana son ya samu ɗa da ne ya aure ko babu eh dole ne ya aure sababi ne ke yi aure kafin ka samu ɗa Allah ne ya sa mana wannan a ana wauta ne mutum ya zauna a ɗashi ya ci yawa wahabu yawa wahabu ya wahabu ya rike sarki yana ta jaya da ganin ɗa zai faɗi da musamman wallahi har duniya ta da ta ba Allah ya kaddara bi dole kai aure matar ka ce za ta haifar maka to wannan saboda sai kai aure, in Allah ya gada sai ya ɓata sabab kai aure mata hudu kuma ko da sai ba ka shi saboda Allah ya ce wa yadda alman ya sha'u a aqiba sai Allah ya gada ma ya sa sababi ya aiki ya kamata mu sai ya fahimci wannan idan kuma ka fahimci wannan ba ko bane zai baka tsoro ba dan kana da Allah kai wa Allah magana ka Allah yana jin maganar ka to zai iya bata wani sabab don ba ku misali a cikar da Allah ya sa ne a nan Abuja DSS office babban kurkukun kasa baki ɗaya na Habuja. akwai wani bawa Allah da aka taɓa kamo shi sunan shi kabiru kabiru sokoto wani fari ne haka kyakkyawa da shi haka kabiru sokoto ba Allah har zarge shi cewa shi boko haram Allah wani abin mamaki da gani wannan bawan Allah kullum malam yana cikin karatun ƙur'ani yana cikin sallar dare a inda yake shi shi kadai shi kadai na aiki amma kullum yana cikin karatun ƙur'ani sandan dare karatun ƙur'ani sandan dare bawon allah da sufai to sai suke so su cutar da shi sai suka so suka wani ma'aikaci da ba wasu ne ba ne kowane ɗaki akwai ƙeshi ƙeshi na ba da jin ƙari ba ƙeshin na da azaba sai ya zo ya ɗaga yusuf masu ɗaya kuma shi kadai da aka kuma ba shi da komai hatta rigar abin nan ba a rigar da zai sa a wurin ba sai sanyi ya soma ya soma wala shi da ya ɗaga da ya ciki sai kira ce ku zo ku rage wani, duka suka yi ku zo ku rage zanyi da suka yi kawai sai ce sai ya ɗaga sai sai kalle ce yi aiki ka daina aiki wallahi al'azim malam kishin da ya rage yana da Allah ba ba Allah ne yake sa wannan sababi ya kawo sanyi ba to Allah ba ta wannan sababin shi ke da suke suke a gyara yanki ina da saboda haka abin da ake bukata shi mutum ya zanto yana shi Allah ka yarda imanin ka ya kai shi dokokin Allah duka ka tsare su iya gwagwaron tsarewa karranka ya zanto daidai da zahiri ba za ka wani abu a koyon ka fito ka yi saɓanin su tsoronka ya zanto na Allah ne da gaske to sai ka shiga cikin inna Allah ya gafiya anil ladina amanu Allah ya kurna sai muka ce ya naro ya ke wuta ko ni bardan ki kasance sanyi to haka shi wani isi ne ya shi taba kuma ya shi taba ya shi taba ai su yi a nan wurin sun yi ta shari sun ce inda Allah bai kara da salaman nan nan ba da annabi Ibrahim ya mutu da su to Allah ya ce kuma sanyi mana kudin shi ba yi a yi iya kai ko masanni ya ce musa ko masanni amma kuma ni aminci ya sa sarkin ya gaji kamar yana zaune a kan kujera yana musa ci da yake ji a wurin قلنا ko ne كوني wa Salamun Ala ابراهيم sai muka ce ya ke wuta ta zarto sanyi da kuma aminci akan annabi ibrahim alaihi salam kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa cikin suratul ankabut fa anjahu Allah min an-nar sai Allah madaukakin sarki ya yirantar da shi da ta yaya ta sanya wutar ta koma sanyi mai aminci hadith ya inganta cikin sahih bukhari da muslim hadith abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa shi ma annabi ibrahim alaihi salam shi ne addu'a haka kawai bai shi ne kira Allah shi yasa muka ce wancan hadisin da muka kawo da muka ce hadisin bafirul la akhlaq yana nuna cewa annabi ibrahim bai addu'a ba har ma cewa yake eh, ilmuhu bi hali kafi a kafin an su'ali ko yuhni an su menene addu'ar da annabi ibrahim ya yi cikin wuta eh حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ما نذكر بسبب ديش مصيبة المصيبة يلي كيوانا الدعاء الله إلا أن لا يبصر بسبب كل المصيبة حديث أنا في بخاري ومسلم من ظلم صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم ابن عباس يقول حسبي الله حسبنا الله ونعم الوكيل النبي ابراهيم عليه السلام يا حقيقه لو كنت da aka jefa shi wuta da shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta lokacin da aka yi za a je yaƙi uhud kin Allah ya alladina qala lahum an-nas wa'anda wani yace musu annas anan kuma annas na farko mutum ɗaya an gane ko alladina qala lahum an-nas wanda wani mutumin da ake ce masa du'ai ibn mas'ud nu'aym ibn mas'ud shine mutumin da abu sufyan lokacin da musulunta ba ya turo shi ya zo ya tsora ka musulmi ya zo ya tsora ka musulmi mai zai ce musu inda na ka tarjama wa to wannan kurishawa ba su kai da kuka je kuka fasattake su a yakin badar da sun je sun haɗa shiri makamai sojoji a shagon ku yi tsoron su ku yi ta hakan sun da suka kuka ta yaki zalihul iman su kuma su hadisi sai kara musu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel aga yake media da ba a gani yaƙi ne na media tun wannan zamanin yake ba facebook ba ne ba twitter ba ne ba tiktok ba ne sai suka turo da mutum munafiki ya zo ya ga musu an kuma haɗu za a mutu yanzu kwanan nan ba haka ake kai ba barazana ce kawai wannan bai tsoratar da kai komai don an je wani an je an kashe wa'ansu sai wani ya fito a kasu wallahi tallahi za mu yi kaza kaza samari ku haɗu ku yi kaza na shirme ne ba abin da za su ba abin da za su so masu ɓangaren su so musulman wani ya fito bayan ramadan in mun ajiye azumi kaza kaza kaza kaza za mu ci kaza kaza wa'annan mutane mana duk ƙarya ne wani kuma na tana na tana kallon facebook da tana jin wanda suka ji cikin haɗin ruwa shi kan shi ma yana neman yana neman ma inda inda zai kai muna nan muna hada sabari matasa za mu zo mu cika za ka zama an duk ƙarya Allah ya ce قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين التي وأرادوا به كيدا sun yi nufin mugun makirci da sharri da annabi sun yi nufin su kona shi kurmus ba sun je ba su tutar da kuma da Allah bai kare shi ba mutuwa ne Allah ya ce wa aradu sun yi nishin sharri da annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya ce faja'alnahum humul akhsarin sai muka sanya su su ne mafiya a cikin suratul safat wa aradu aradu bihi kaida به كيدا فجعلناهم الأسفلين أتبر بنشن guda biyu kawai. wannan ya soma da wa wa aradu bihi kaida Wannan ta soma da fa fa aradu bihi kaida karshen wannan fa ja'alnahum al-aksari karshen wannan, fa ja'alnahum al-aksari kuma kowanne da manzuri Sai yi nufin sharri da shi sai muka sanya su kaskantattu a can yana nufin cewa sun yi nufin su wulakanta a nabi ibrahim alaihi sai ya samu ɗaukaka sai su suka kaskantu an gane ko ta ya suka kaskanta shi da adan ibrahim adan Isra'il ya fito lafiya ya yi tafiyarsa wanda suka yi nisan tare shi wasu samu su kuma me ya faru da su ba da allah sabar da alaihi hana su dalli ya hana su da sauro da sauro Allah ya ta da ya tura da sauro kawai kanan duniya da suka azabu ka tura musu sauro mu amin Allah yana da sojoji ba iyaka yanzu wani gari a Amerika kwanan ba da aka ce sun je suna fatar da amin Muhammadu ga Allah wai garin nan ba wani kakab garin ba wanda ya gani Allah su ba ba su gani Allah ba Allah bai nuna musu aya ba kaɗan ne ba wannan kaɗan ne wuta kawai aka tura duk ta kona garin to su wannan mutane masu cuciya da ƙarfi masu haɗa wuta za a jefa mutum ɗaya don tsabar rabanci Allah sai tura musu sauro mai sauro suka yi musu suka dinga jirgin su suka dinga tsotsa sai sauro ya da za a jikinka yana tsotsa da kama ganshi ba wanda kuna ta kashi in ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa saurayin suka yi yawa daga baya jinin ya kare wallahi taurayi ko jinin ya kare ba su bari sai sun cinye nama duka me aka zo aka tarar a garin kawai kasusuwa faragwan masu dan azabe duk sauran sun cinye nama wata shi kuma da baru a shi da sarkin garin ba sauro ɗaya kawai aka tura masa sauro ɗaya yana zuwa sai shi da hajji kasan cikin hancin akwai lunguna lunguna ne sauro su yi bin lunguna lunguna hancin kawai su yi cikin kwakwalwa da ya shiga cikin kwakwalwa kawai su yi fara irin sautin sauro na hmm. a cikin kwakwalwa mutumin ka rasa ya zai da kai ya fita kan ne ya koya duk inda ya je kasuwa da titi ne cikin gida ne hmm. kawai ne ya daidaici irin wannan fila in ya je ya buga kai shi ko sauran da duk na haka ya dinka bubbuga kai shi a cikin katon gani a jikin ice ne sai da yi shekara da shekaru a haka Ma ya kwana ɗaya ba sai da allah ya bar shi yin shekara da shekaru a haka ya ka tura da cin yawon nasaru daga ƙarshe ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke su ya mutu shi da Allah sun sarki yake cewa wa aradu bihi kaida sun yi nufin sharri da shi Faja faja'alnahu min asfali sai muka ya su mafiya hasara duka sun mutu garin su ya mutu gubatarsu an gama za su ba kuma kowa a ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين التي ونجيناه يوم تسيرا تندش شوى كلام النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولوطا بشي da ɗan ɗan uwansa shi عليه الصلاة Musa شيء عليك إبراهيم بس فاعلين أول من أجله أصل سنة عندنا هو ولدينا ولوطا شيء عندنا لوط غير ولا يلا هندي يا أبو جيما ما لم تسير كسي سير مسلم تاردا وكتب وما يفسر عندنا هو ما يفسر يا ملاك ما يفسر عندنا إبراهيم شيء ما يفسر ما كتب ملاك wanda ya saura kawai a daren shi ne annabi lutu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam da dan da dan uwan mahaifinsa su kare suka tsira daga garin to sai ya hijira an gane ko Allah ce wannan zainab wa lutu sai muka tsirantar da shi da dan dan uwansa annabi lutu alaihi salam ila al-ardi allati barakna fiha hijira daga wannan garin zuwa wata ƙasar da muke masa albarka wadda daga gari da suka hijira daga yara duk wanda abin ya faru da ƙasar iraki da suka kuma ƙaura daga wurin ina suka bi shi da annabi ibrahim alaihi salam ya koma filastin can ƙasar sha shi da sha gada an gane ko sha da aka ce ƙasar sha gada har da filastin ce annabi ibrahim alaihi salam sai kuma falastin a nan da mai gina da kibla farko na annabawa shi kuma ɗan ɗan uwansa hara sa hara shi na annabi lot shi kuma sai ya kaura ya koma wani gari wani shi muktafika wani ta ahwa sai kuma wani a sai yi mutanen da mutanen banza ne ba kawai suke nema ne ya nemi namiji shi ma sai Allah ya bashi annabci ya dinga gugur ba da mutanensa karshe aka zo aka harka mutanen garin ba idan nan ba aka saka tsiranta da shi aka hana da mutanen garin ba man musulunci sun ce garin mutafika din har yau ba wanda ya sai da dalilin da aya ba gidaje ba kowa saboda yanayin garin gairu salih da sukna ba za ka iya zama ba dalilin na mafarkata da jiran wani ba sai muka tsirantar da shi shi annabi ibrahim alaihi salam da dan dan uwansa lut alaihi salam lal ardi allati barakna fiha izuwa asar da mutum masu. malamai suka ce annabin ibrahim alaihi salam shi ne farko wanda ya so ma hijira a musulunci domin allah an addabe ka za a kashe ka a garin ka ka ce tudan ka samu damar bauta allah da kyau ka kaura ka bar garin zuwa wani wanda ya so mai a duniya shine annabi ibrahim alaihi salam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nan ma ya yi koyi da annabi ibrahim alaihi akwai abubuwa da dama wanda annabi ibrahim alaihi wasallam ne kaga wannan da farko ke nan ko hijira shi da farko da so mai abu na biyu taskar ya kuma ka faja'ala na juzada faja'ala na juzada illa kabira farko wanda ya fara taskar ya kuma ka shine annabi ibrahim kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo kaso maka ya kakkare abu nan ma ya kula da shi na uku na uku kashiya kashiya kashiya da ake yi har wanda ya so ma kashiya a duniya shi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود تحفة المولود بأحكام المولود ya kawo wannan yake to annabi ibrahim alaihi salam sai da yake shekara goma sha biyu kafin ya yi kaciya kuma shi yawan kansa kaciya to ba ba musulmi a duniya yayin kaciyar yana ɗan shekara goma sha biyu kuma shi sa malaman musulunci da yawa suna ganin ya fi kyau a bar yaro ya soma wayo kafin a mai kaciya shekara bakwai takwas ɗan ji zafin abokan ya ji ciwo da A gane ko to amma kuma likitoci suna gani a yau yaro na ɗan ƙarami haka ɗan jinjirin aka yi to ya fi sauƙi ba zai gaɗe ba zai warke a ɗaura masa nafsin kawai shi kenan ko famfa cikin kwana biyar zai ga yaro da warke kuma bai san lokacin da ake ba annabi ibrahim yi salatu zuwa yayi ya ɗauki ga kai ba da reza ba ba da haska ba wallahi da ga tabi aka ce yawa ka saka ciya kash kawai da ya hmm? abu na nawa kera abu na nawa kera abu na uku na hudu annabi ibrahim alaihi shi ne farko da ya fara gidan mama ba ko a musulunci كيف تذكرنا نفس سورة الزاريات ألم الله سيكا كان وهل أتاك نبر هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليهم فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فرمض إلى أهله فجاء بعجل السبيل وقربه إليهم قال ما كانت تلك ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير بدائع التفسير نيبو القيم أشير المتابعة ما أن تكتلوا تفسير الزلم جنب الإنسيار وشلع وأن تكتلوا تفسير الصحيح أنا بطائف ليكاو أشوى أن الحالي لجل وما بعقول بعد أن يقول رحمه عليه السلام لا تشوارك سنشو الجمهور فرانا من الروحات هذا اللي بفرقه ما تقول لك شيء هل أتاك حديث بيت إبراهيم المكرمين ana koyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama girmama bako daga annabi Muhammad shi da farkon da yaso ba shin kana da labarin baƙin annabi Ibrahim masu daraja mukarrami ismu bawo. masu daraja wani ne ba su wannan daraja mala'ikun Allah aya if akaru alaihi if tujai qad'ar da suka shiga ibn qayyim sai ce wannan ya nuna cewa ɗakin sa abu ɗaya ke kowane lokaci duk wanda ya shi to tsabar haramci in zaka zo alai har da mai yi ka aika shi suka shiga falo sai da suka shiga falo salama kana salama falo salama sallamu alaihi salama حاجة سلامة سنة اسمه أبنى مفعول به هو مفعول به لفعل محدود تقديره سلم عليه السلام mashi kuma mayarwar su sai ce salamun shi wancan mu'rab ne wannan kuma mabni mabni wannan ya fi karfin dila salamun ai qala salamun alaykum sannan zai ce kawo mun kawo san su ba bai taba san su da ina baki ne ba san su ba ba ba cikin garin ba ba san ba cikin garin ba ba ba shi amsa ba sai su mala'iku bane abin da ya waje ba a wannan lokacin shi ne kawo su abinci ya ce yake sabara min rawaha wa huwa jihadu khufyatan su ba shi ya silale cikin sauri kawai ya samu yaji dama yana da shanu a cikin garki ya ce a kama karbarsa a bilaliya a bilali mana yanzu ko a kaji ne da ake kiwo su kasar ko karamin karamar kaza ta fi daji ta fi lafiya ku ji a likitoci su ga abu zarar da yake ciki yake farama ila ahli faja'a bi ajlin sami sai ce ya rasa so ta dafa da farko ya yanka dabbar kan sa bai kawo su sannan aka dafa a dafar sannan kuma aka kai kan wuta aka dafa aka soya wato ka tokar da ba a dabda tsawa shi sa kake tafiya a biyu jilin sanin ina daga cikin karanci ma ka zo an za ka zuwa mutum da zama ka zo mishi da na? in za ka kawo nama ka kawo nama ina sama da labari an taba yi kuma na irin wannan asusiyar babban malamin shaf zarban abdallah kali ya rasu an da ya rasu shi ne shugaban daular nigeria ba ta yaya ranar zai gari cin mai nasa na tunawa da ni da malam jafar da akwai wani aka ci biyar ya rasu a madina an da ya ta masa akwai da kusa da yin jirgin akwai sharafi akwai malam tukur almana lokacin gole duk a ta farko da arewacin nigeria da muka ji sai da cin gidansa a ci muna zaune a falo so muna ta hira haka mu ba mu san a ya kawo ko ruwan sha bai kawo an gane ko muna hira mu ɗan ta ji hira a ce ana nan ai wani shiri a bayan mu ba mu sani ba ta wata irin kofa ce kawai janta kawai za a yi sai ka ga alkhairi a ne wallahi muna zaune muna hira kawai sai muka ji an ja an ja wannan kofar zurr haka ta tafi sai ka abubuwa a kwace iya ga daga fa to ga shinkafa ba Allah to wannan mu Najeriya ne sai muka kan rago ka so ka dan rago ba da kwance a ƙasa an soya ka kace bismillah bismillah to ko ba san sai da rago aka ba a hankali a hankali a hankali kai ka ɗan ba ka ɗan gutsiri ran a sai duk kayan suna cikin ramu muka saki ila kafa ya ce ku tusu hannun cikin ramu muna wani shakka-shakka sai ya zo kawai sai ya hannun samanin da muka ga ya ɗin wucin kafa tare da su jarjir su mai a haɗe kuka ce ok sun rike gani ayar da tana cewa farasa ila ahlihi fa jaa ibn qayyim ce fa jaa annan shi kanshi ya kawo a cikin annabin Allah kanshi ya kawo a cikin kadin bai ce mata shi ta kai ba bai ce ɗan aikin gidansa su kai ba a'a da kai shi ba da za ka girma ba ba zo da abincin da kanka da ya fi ya ce da wajen girma ya ce fakar raba mu ilaihi ya kawo abincin ya ajiye kan nesa ya ce ku zo kurkusa ba ko matso ba ne daga cikin girma ba fakar raba ya kai abincin zuwa inda suke zaune sai ga sun hannun hannunsu sun zaune ba su ci malafi ne ba ta ci abinci da ya gabata shi abinci ana sakulu ka ga usulun ana sakulu ya ce kulu ba ga abincin mutum a ana sakulu ana ɗan a harshen larabci yana da gina da su ana da gina da su tana nuna tausasawa da girmama da kunya ana sakulu daga nan ne sai ya fara koyi fa'auta sanin khifa أو لا تخف وبشروه برمان تعالي شيل النبي اسحاق عليه السلام kenan abubuwan da annabi Ibrahim alaihi salam ya soma dan yanke nan ko daga cikin abubuwan da annabi Ibrahim alaihi salam ya soma a rayuwarsa akwai wato ainihin sunan al sunan rage kashin baki aske gashin jiki dole shi faso da soma na nawa na biyar daga cikin abubuwan da ya soma ginin ka'aba shi gina ka'aba shi ne farko wanda ya soma gina ka'aba shi ne farko wanda ya soma gina ka'aban da yake can fulani ta saboda haka rata kan abubuwa da yawa a kan ma'aikata shi ya shi so التي ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم سمونا كثيرا سبت شيء بشيء هل أمورك النبي لوط عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها إذوها كثر كمقيمات الأرض تسي كثر تسي كثر فلسطين تسي كثر من البركة سبحان الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال سبحان الذي أقوى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام cikin ya tabbata da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tafiya da dare da bawan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga masallacin Makka al-Badr al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa zuwa Baitul Maqdis sai ce alladhi barakna hawla wanda muka yi wa gefe gefen sa kuma albarkatu suna nan da yawa akwai fisikar albarka akwai spiritual albarka kuma suna nan albarka kuma shi yasa yahudawa suna so su kwace gurin kiristoci suna bukatar gurin gurin kuma na A addinan na guda uku dukkan su kowanne na da awar gurin gurin sa albarkatu da zahiri ba na kaga na farko ruwan gurin da fadi <clears throat> ruwan shan gurin da fadi duk ruwan da ya kurkurgo daga kasar gurin malamai sun ce da fadi wajen ɗanɗano a bakin sannan duk bishiyar da ta tsoro a gurin malam ƴaƴan itatuwan ma albarkar su da bai wannan zaitu hmm? shagaratu zaitu an ce gurin yana da yawa sosai ana shuka shi kuma duk zaitun ɗan da ya zo man zaitun ɗan da ya zo daga falastin malam da bai gurin yana da waka sannan kuma an ce albarkatun cikin ƙasa na mai man fetur ne da gwada ne na azurfa na sauran abubuwa da ban san su ba suna nan biya Kama kamar da su biyu na duniya guri biyu ne an da yawa a farka kaga akwai kasar sha inda falastin yake sannan kuma akwai da jazirar zuwa inda maka da wajen ma takar duniya babu guraren da suke wannan gura da farka sannan kuma cikin albarkatun gudun za ka yi ta samun albarka cikin albarka cikin albarka cikin albarka yanzu makka gita albarka ne ko to albarkan harari kuma da bane albarkan ka'aba kuma da bane albarkan alhajar aswad kuma da bane albarkan ruwan zamzam kuma da bane idan ka zo madina madina ba ta daya guri ne mai albarka ko to harajin madina albarka gurin da bane masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan gurin da bane cikin rawuba ma albarkan gurin da bane to haka Allah ya saka ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين مكر في لن تلبشي لحرنا قواس عن نبي لوط عليه السلام زوى الأساد مكر والبركة بذكر مساعدة الدنيا ما شكا وزر يكرر أنقال للعالمين